أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإقباله خبيرا بشيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمثلا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى مبتدع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوات السفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 13 ga watan ɗaya shekara goma shida. Allah ya dawo da mu wannan masallaci da aka fi saninsa da masallacin matasa inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka jikansa Allah ka yi masa rahama muna babi na uku. babu ikirami ahali baita rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bayanin fadlihi babin da ke magana akan girmama mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma falalar su mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din a satin da ya wuce idan ba a manta ba mun dauko bayani akan abin da ya shafi wato wannan hadisi lokaci bai yi ba ko lokaci ya ma mu karasa bayani ba sai muka tsaya muka ce in sha Allah idan Allah madaukakin sarki ya dawo da mu yau za mu sako bayani akan farkon hadisin sannan sai mu yi wasu bayanai wanda suke da alaka da hadisin a wannan hadisi kamar yadda ya tabbata shine hadisi na 346 a cikin wannan littafi mai bugu irin nawa daga zaid bin ahayyan qala yace in talaktu ana na tashi ne وحسين بن صبرا ده حسين بن صبرا وعمرو بن مسلم ده عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه زوا ودن زيد بن أرقم الله يقارى مسيدا فلما جلسنا عند مكزونا إليه ودن شي عمرو بن آس ودن شي واتو زيد بن أرقم كينا قال له حسين سي حسين يتي مسح laqad laqita ya zaidu khairan kafira tabbas haƙiƙa ka haɗu da alheri mai yawa ya kai zaidu ra'aita Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga annabi da idanka wa sami'ta hadithahu kuma ka ji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kunnanka wa gazauta ma'ahu kuma kai yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasallai ta kalfahu kuma kai tsalla tare da annabi laƙat tabbas laƙita ya zai da khairan kasira haƙiƙa zai ka haɗu da alheri mai yawa haddisna ka bamu mu labari ya zai ya kai zai da ma sa'ita ka ji min rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama daga annabi qala sai zai da dan arkam yace yabna akhi ya kai dan dan uwana wallahi laqad kabira sinni kaga shekaru na sun yawa wa qaduma ahadi alƙawari na ya gabato alama ne cewa na kusa zan kuma zuwa ga Allah tsufa ya zo kenan wa nasitu ba'da allazi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na manta sashen abin da na kiyaye wanda na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa ma haddathukum duk abin da na ba ku labari sai ce musu takbalu ku karɓa wa mala abin da ban faɗa muku ba fala tu kallifu ni kada ku kallafa min ku ce sai na faɗa muku sun maƙala sannan sai ce musu Kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yauman annabi ya miƙe fina a cikin mu yana mai kutuba bima'in a wajen wani ruwa yudda'a da ake kiran wannan ruwan ake ce masa kuma baina makka wal madina tsakanin makka da madina fa hamidallah mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma yayi ba Allah din wa wa'ada annabi yawa mutane wa'azi ko wa wa'ada wa zakkara annabi ya tunatar sun قال sannan sai annabi ya yace amma ba'du wannan kalimatul fasl ne ku wacce take zuwa ainihin wato wato amma kenan an gane annabi ya ce ala ku saurara ya ayyuhan nasu ya ku mutane shi yasa ake kawo fa'uwa fi jawabi amma malaman loga sun yi sabani wasu na ganin in aka kawo amma abu ba za a iya kawo dole sai an kawo fa'un din wasu na ganin a'a a iya kawowa idan mutum ya koma cikin alfiyatu bin malik zai ga wannan maganganun da malamai suke amma dai ba mu taba samu babban mai gida ya ce amma ba a bai kawo fa'uwa ki a fi jawabi amma ba da haka mu mun tsaya kan abin da mai gida ya tsaya a kan shi fa inna ma lallai fa kawai abin sani ana basharun ni mutum ne ko kamar yadda busairi ya ce fa mablagul ilmi fiha annahu bashar karshen ilimi ne an kai an komo yace annabi mutum ne amma wa annahu khairu khalqillahi kullihi min shi yafi kowa a cikin halittar Allah kuma wannan ita ce aqidan mu dangane da annabi mutum ne wanda Allah ya bashi darajar da ta ta mutane an fahimta ai ya ce to busairi tunda yana cikin alburda daga nan daga lokacin da ya ce fa mabalagul ilmi fiha annahu basharu to wai daga nan aka dauke ilimin in ka ce su alaga ta malam waye ta ita alburda ya ce to dama na ga take takin in ba ta abu sai ka shiga izala Allah tun da naga ka fara tambaye tambayen nan in ba ba abu dama sai ka shiga izala Allah kan ga ban fahimta ne to saboda haka duk masu ilimi wanda suka san abin da suke yi wannan ita ce magana tabbatacciya annabi yace yushi ku an yi atiya rasulur rabbi dan sakon ubangiji na ya kusa zuwa shine mala'ikan mutuwa fa ba kuma zan karba masa wa ana tarikun fikum ne, annabi ce zan tafi zan ban muku masu nauyi guda biyu an fahimta ai sannan ana kiran aljinnu wani insu ana ce musu astaqalaini nauyaya guda biyu awwalu kuma na farkon su annabi yace kitabullahi littafin Allah jingina shi a ce littafin Allah ya ba shi darajar da ta bambanta da kimar kowane littafi a duniya kowane littafi sai an faɗi mai shi ko kuwa kamar yadda cewa rasulullahi jingina ɗan saƙon zuwa ga Allah ya ba shi darajar da ba daidai take da takuwa ba annabi ya ce fi huda wa nur a cikin alƙur'ani akwai shiriya sannan akwai haske a ciki a cikin mai a cikin alkur'ani da haka annabi ya ce "Ka kudu bi kitabin lahi lalle ku kama littafin Allah ku riƙe kamar yadda Allah ya kira annabi ya haya ya ce masa ya ya haya kudul kitaba bi kuwa wa na kul hukuma? to haka annabi ya kawo shi a jam'i ya ce mana "Ka kudu bi kitabin lahi ku yi riƙo da littafin Allah ku bi kuma ku ƙara riƙe ainihin wato littafin na Allah kamar yadda Allah zai ce ya ayyuhan lazina, amanu sai ce aminu billahi wa rasuli fa hasa ala kitabillahi annabi ya zaburar da mutane akan riko da littafin Allah wa raggaba fihi kuma ya fadaitar da mutane akan riko da littafin Allah ثم قال sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa ahlu baiti da mutanen gidana uzakirukumullah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin al'amarin mutanen gidana Ku udhakkirukum Allah ina fada ku da Allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana fa qala lahu Husayn sai shi Husayn ya ce wa Zaid ɗan Arqam wa man ahli baitihi ya Zaid su wane ne ahli baitin sa alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba ahli baitin sa bane qala sai ce nisa'uhu matan annabi min ahli baitihi suna daga cikin ahli baitinsa walakin sai dai a rike wannan gabar wannan walakin din da ya kawo sai dai ga ko wata ma'ana da malamai suka fitar a nan gurin nisa'uhu min ahli baitihi walakin sai dai ahli baitihi man hurrimat sadaqa wa'anda aka haramta musu sadaqa ba'adahu bayan ta za mu ɗauko wacce ruwayar da take cikin sayi muslim ahalul baitin annabi nau'i biyu ne akwai na nasaba kamar yadda muka fi akwai na surukuntaka Allah kuma ya faɗa ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra Allah shi ya halicci dan adam sai sanya masa yana da nasaba sannan yana da surukuntaka da aka ce wanda ya walakin ahalu baitihi man hurrima sadaqa ba'dahu a cikin ahalul baitin annabi akwai wanda sadaka ba ta haramta akan shi ba shi yasa ya kawo walakin ina ba ta an fahimta sai ce wa manum to suwaye ahalul baitin da sadaka ta haramta akan su sai ce ga sanan kuma alu ali wa aqil wa ali ja'far wa ali abbas sai ce kullu ula'i dukkan wa'annan kenan ko hurrimat sadaka! an haramta musu cin sadaka qala na'am sai yace eh rawahu muslim wa fi riwayatin a wata ruwayar annabi ya ala ku saurara wa inni tarikun fikum saqalain zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu awwaluhuma ko huma na farkon su kitabullahi littafin Allah wa huwa ita ce ainihin huwa hablullahi littafin nan igiya ce ta Allah man a duk mutumin da ya bi wannan littafin kana alal hudatu yana kan shiriya. wa man tarakahu duk mutumin da ya bi wannan littafin to kana ala dalalatin yana kan bata kowaye ko shi kwa ko dan wata mata ce ta haifa in dai ba akan shirye littafin Allah yake da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to yana kan bata a cikin wannan hadisi malamai suka ce akwai abubuwa na fa'ida kamar haka abu na farko shine istihbabus salati mustahabbi ne yin yabo alal alimi akan malami bil awsafil la'iqa bihi da sifofin da suka dace da shi malamin. an fahimta yi wa du'a lahu da kuma yin addu'a ga shi malamin qabla talab al ilmi minhu gabanin ka nemi ilimi a gurin malamin lokacin da ka zo da matsala ta ilimi walidalika saboda wannan ne malamai suka kai la yastahabbu tamalluk ba a mustahabbantar da at-tamalluk ba me at-tamalluk shine at-tawaddud ilayhi bi kalamin tama'an fihi tadallul bihi shine ka nuna soyayya zuwa ga wani mutum ta hanyar magana dan kwadayin abin da ke hannun shi an fahimta ai suka ce to ba a sashi ya zama mustahabbi ba a cikin shari'a illa fi talabil ilmi sai dai idan a wajen neman ilimi a wajen neman ilimi at-tamalluk ba komai shine nuna soyayya ga mutum ta hanyar zance don kwaɗayin abin da ke gurin shi wannan a babin ilimi ba komai ina fata an fahimta amma idan babin dukiya ne wannan layi juzu bai halatta ba shi yasa ko ga da suka zo sai da suka faɗi wasu siffofi a kan shi cewa ka haɗu da alheri mai yawa ya zaidu ka haɗu da annabi ka yi yaƙi tare da shi ka yi waye ka yi waye ina fata an fahimta wannan yana ciki sannan abu na biyu da ke cikin wannan hadisin shine ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam sahabban annabi da muke ganin su fa min zawal fadl wal khairi suna daga cikin mutanen da suke ma'abuta falala da alheri saboda haduwar shi da annabi da yaƙi tare da shi shi yasa suka ce masa laqad laqita ya kafira fahimta to idan zaidu saboda ya haɗu da annabi zaidu bin ya yayi jihadi tare da shi yayi sallah tare da shi kuma suka tabbatar da cewa ya haɗu da alheri mai yawa kenan wannan ya ɗabbaƙo akan duk wanda ya rayu ta annabi ya haɗu da alheri mai yawa ina fata an fahimta sannan abu na uku da ke cikin wannan hadisi na ainihin wato fa'ida shi ne ya juzu lil'alif ya halatta ga malami an yi a tazirar ina ya nemi uzuri ga wanda suke sauraren shi abla ta hadisihim tun kafin ma ya ainihin wato ba su labari an alkhatsai awu zalil alladhi qad a min wanda zai faru daga shi malam an fahimta ai za ka fara karatu ba laifi wanda suke sauraron ka ka nemi uzuri tun ma kafin kai kuskure ka ce a yi maka uzuri idan ka yi kuskure wannan ba laifi shi ya sa ya ce kun ga shekaru sun min yawa alama ta na kusa zuwa lahira yace abinda na faɗa muku ku karba abinda ban faɗa ba ku kallafa mun ina fata an fahimta wannan ba ne. kuma na sha maimaita a gurare da dama nace in dai kuskure na a gidan karatu kowa zai yi an fahimta ai to ba laifi bane ma tun kafin ka fara karatu ka ce to jama'a da Allah duk wanda ya ji kuskure a karatun nan ya taimaka ya gyara a ci gaba haka aiki ba laifi bane ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sannan abu na hudu shine al-kibru mazannatul nisyan lokacin da mutum shekaru suka fara zuwa mata tunan ne ake tsammanin samun mantuwa sannan wa da'afu quwwatul hafiza da kuma samun raunin abin da mutum ya haddace da sai ka samu yanzu ba zai iya haddacewa ba saboda shekaru sun ya, wani idan shekaru suka ja za ka ga ƴaƴan shi ma manta sunan yake sai an ta bayani ana wannan fa wane ne yana yanzu wannan wane ne ana eh ai wannan wane ne saboda shekaru sun ya? ina ba ta fahimta shi yasa idan kana karatun ilimin hadisi akwai abin da malamai suke ce masa al mutum mutum ka ga rawuɗe ɗaya ne an karɓi ruwayar a nan, amma a can an ci karɓa. shi yasa har babi malamai suke da shi a babin karatun hadisi babu man haddasa wa nasiya wanda zai baka hadisi daga baya kuma in shekaru suka ja shi da ya karantar da kai hadisin ya manta da shi an fahimta ai to da haka shekaru na sa mutum ya samu aliftilasu sai ka gama malamai sun kiyaye wani daga shekara kaza zuwa shekara kaza ana karban hadisinsa amma daga shekara kaza zuwa shekara kaza an daina karban wa an daina karban hadisinsa ina fata an fahimta sai ka ga ya ruwaito hadisi a can an ce ya inganta a can ya ruwaito hadisi a can an ce bai inganta ba kai kuma baka san dalili ba sai ka ce to in abin ba san zuciya ba ya za a idan mutum ya kawo a ce kuma nan ya tabbata a ce nan bai tabbata ba ina fata an fahimta wannan yana daga ciki da haka shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yayi ta nuni akan wannan a cikin alqur'ani yace wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lamu min ba'd ilmin shay'a a cikin ku akwai wanda za a mai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa abin da ya sani daga baya kuma sai kaga ya dawo abin yayi ne ya kuje masa ina fata an fahimta sannan abu na biyar shine yambagi alal alim ya kamata ga kowane malami shine Allah ya haddisa illa bima ya'lam kada ya zo karantar da mutane sai abin da ya sani ana gane ya wala yajuzu tahaddusu min ghairi ilmin bi halatta baka zo ka karantar da mutane ba tare da kai da kanka da kake karantarwa abin baka san shi ba an gane ba laifi bane ka sa wa mutane riyadu salihina kana karantar da su idan babin da za ka yi a ranar baka iya baka je wajen wani ya koyo iya babin kawai an fahimta ai kai nazarin sa da kyau ka zo ka dane kujera ka ɓata rai ko kuwa amma ne yanzu ai abin da kake karanta kana da yaki ne a kansa dan koya kai an gane wanda ke kara maka karatun ran da bai nan sai ka bugo waya ka ce gama jama'a ai hakuri ba karatu wannan ya fi da ka zo ka karanta mutane wa kuskure yana ba ta amfanta da irin wannan za ka ga wani lokaci kakan sama mutumin da bai yi karatu ba dole tashi ya fara karatu idan kana biya mai inda zai yau zai je wa mutane to wata rana dole ya bukin din abin da zai kafin ranar ta zo don kada rana ta ɓaci ko kuwa to wannan ba ainihin wato laifi ba ne an fahimta yi babban abin da ake so a duk lokacin da abin da ka fahimta za ka karantar da mutane zaman zamanto Allah ne a zuciyarka wallahi wanda ya je zai koyo raddul azhani ila ma'anar qur'an iya inda zai wa mutane tafsiri malami ya kome ya zo ya tafsiri wallahi in yayi dan Allah sai ga ya kai labari kai da zaka iya bude raddin ka karantar da shi daga bango zuwa bango ba tare da nazari ba in ba Allah bane a zuciyarka ba inda zaka wallahi ina fata an gane sau da haka ƙarfafan mutane ya kamata a yi a gurin karatu ko da mutum ya zo zai je karantar da wasu iya inda ya iya kenan ka koya mai ya je karantar da su sati mai zuwa in yana da lokaci ya dawo ka sake koya mai ya je karantar da su wannan ba laifi bane a ciki yana fata an fahimta an gane sannan talibul ilmi shi ɗalibi na karatu shine abu na shida la yuhaddu bi shaykhihi kullum ba zai yi kokari gurin sa malamin su cikin kunci ba wala yukallifuhu bima la yusifu fil ijabati idza ra'a anna shaykhahu iktafa bima haddatha sannan ba zai kallafa ma malamin shi ba sai ya bashi amsa an gane sai ya ainihin wato bashi amsa idan ya ga cewa malam ya riga ya amsa iya abin da shi yake ganin zai iya bashi amsa an gane kar ya matsa da kwakwale-kwakwale shi ya sa ya ce masa fama haddastukun fakbalu wa ma la fala tukallifu ni abinda na faɗa muku ku karɓa abinda man faɗa muku ba to kan kanku ta kwakwale-kwakwale ku ɗora min sai na faɗa ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sana abu na bakwai malamai suka ce yustahabbu lil alim wato an so ga malami an yaktani mal auqata ko al auqati al munasaba lit tahdith sahaba huwa tafsirina wato an so ga malami ya ribanci wasu lokuta wanda suka dace don karantar da ɗaliban shi da kuma tunatar da su ba laifi gani an fahimta ai kuma kar a sama mutane karatu kullum kullum an gane wani hadisi na nan cikin kitabul ilm a bukhari wani ya zo majalisun abdullahi dan mas'ud ya ji karatu ya yi karatu ya ce dan allah irin wannan karatu aka ka taimaka ka sa mana karatu mana kullum ya ce a ina ai babban mai gida ma bai sa mana karatu kullum ba saboda jin tsoron kada a kosa an fahimta ai an gane to sannan yan bagi alal alim ya kamata ga kowane malami an yusi atba'ahu bima yuslihum ba'dahu yayi wasiya ga wanda ya san mabiyansa ne ga abin da ya san za su gyaru akan shi da bayan bashi shi yasa annabi bai bar duniya ba sai da ya mana wasiya akan littafin Allah Qur'ani kenan ko sannan ya mana wasiya akan ahlul baitin shi ina fata an fahimta sannan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bashar annabi mutum ne ya atihi al mutuwa za ta zo masa kama ya atil bashar kamar yadda yake zuwa ma kowane dan adam shi yasa tun kafin yana dare Allah ya kalle shi yace masa innaka mayyitun wa innakum mayyitun wanda suka tashi dare da rana ba su da wani kokari sai ta ga ka mutu Allah ya kwantar musu da hankali yake musu innaka mayyitu sai za ka mutu wa innahum mayyituna su ma za ka mutu cewa wani ba zai mutu ba wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai shi yasa ya ce wa annabi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah shi al-hayy ne alladhi la yamut kenan duk wani al-hayy wanda ba Allah ba ya mutu sai ya mutu yasa sai na bakar kutubar ta farko da ya zo ya ce man kana ya abu da muhammadan fa inna muhammadan kad mata duk wanda yake bauta muhammadu to ya sani annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya mutu sannan abu na gaba shi shine wajibin bin littafin Allah saboda li'annahu hablullahi almatin domin littafin Allah ita ce igiya mai karfi rashin zaman duniya lafiya yanzu saboda rashin ta da littafin Allah ne wasaratul mustaqim kuma shine tafarki madaidaici na kan man tabi'ahu duk wanda ya bi wannan littafin ya shirye wanda kuma ya bashi to kowaye yana kan bata sannan abu na sha da ke cikin wannan hadisi shine alwasiyatu bi alin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ahli baitihi wa talabul inaya bi sha'nihi wato wasiya dangane da mutanen gidan annabi da kuma neman kulawa akan abin da ya shafi al'amarinsu sana abu na sha biyu shine nisa'un nabi min ahli baitihi wannan hadisi ya nuna mana cewa matan annabi suna daga cikin ahlul sannan abu na gaba shine na sha uku hurmatu sadaqa ala ahlul bait wato haramcin sadaka dangane da mutanen gidan annabi da haka duk wanda yin ne ce maka shi jikan ma'aiki ne ka shaki wasu kuɗaɗe ka bi dare ka gani ka ce gashi ka kawo wannan sadaka ne da kaga ya dafe kan kuɗin ka ce a ina ai dama na ɗan sha'afa ne ba kai aka ce a kawo mu ba na tana da gaba sai dai za ku rigima da shi kafin kuɗin ya fita ba san tsakanin ɗan adam da kuɗi amma daga lokacin da ka bashi sadaka kaga ya kalmashi ya ce ana saka da alheri to ka san ƙarya yake ba ahlul baiti bane an fahimta ne wannan yana daga ciki to wannan shine hadisin da yake cikin wannan littafin wannan littafin sunan sunansa at-taliqatul mardiyya fi taqrid muqtar al-ahadith an-nabawi wannan littafin na muqtar al-ahadith ya shahara a nan kasar da yana daga cikin littattafan da ake karanta su a zauri to ɗalibai su nemi wanda aka yi masa takariri an gane an fitar da hadisan da suka inganta a ciki da hadisan da ba su inganta ba kuma an masa gyara abinda ya sa na zo da wannan littafin yan shi'a sukan yi hujja da wannan littafin saboda ruwayar da aka kawo a ciki bugu na farko-farko a wajen alaisa nisa'uhu min ahli baitihi sai suka sa nisa'uhu lasna min ahli baiti ana ganewa to an ka samu wannan nuska zaka ga ba haka yake ba an fahimta ai sannan wannan hadisi da malam ya kawo a cikin nan asalin hadisin nan yana cikin sahihu muslim ne littafin al'imam imam imamun nawawi wato littafin sahihi muslim ne imamun nawawi ya ɗauko wannan hadisin ne a cikin wannan littafin na sahihi muslim kuma duk wani wanda zai kawo maka hadisin nan a kowane littafi za ka gan to asali daga nan ya ɗauko abu na farko inda al'imamun nawawi wato al'imamun muslim ya kawo wannan hadisi a kitabun fada'ilus sahaba yana bude kitabun fada'ilus sahaba abinda al'imamun muslim ya fara da shi sai ce kitabun fada'ilus sahaba sai ce babun min fada'il abubakar Nasiru. babin da zai maka magana akan falalan abubakar wa siddiq kenan shi imamu muslim mai littafi da ya bude kitabu fada'il sahaba mai yake sai nuna maka a sa a gurin shi a fahimta shi wanda ya fi kowa bayan annabi cikin wannan al'ummar shine sayyidina abubakar an fahimta ai sannan al-imamu muslim ya zo ya bude babu fada'il umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ya zo ya buɗe babin da ke magana akan falalar usmanu bin affan ga yadda suke a jerabu sannan sai ya zo ya buɗe babin falalar ari bin sai akwai abubuwa da dama a ƙarƙashin babin falalar ali ɗan abi talib ne sai al'imamun nawawi ya kawo wannan hadisin yadda kuka ji mun shi yanzu a cikin wannan sahihi muslim shine hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas a cikin sahihi muslim to wannan ita ce ruwayar da ainihin wato imamu muslim ya kawo to da ya kawo wannan ruwayar sai ce ya kawo wata ruwayar a gaba cewa haddasana muhammad bin bakari bin rayyan haddasana hassan ya ibrahim ibn ibrahim an sa'id وهو ابن مسروق أن يزيد بن حيان أن زيد بن أرقم قال سيتي دخلنا عليه من شق وجن زيد بن أرقم فقلنا له سيمك سيمة لقد رأيت خيرا حقيقة كاد الهيري بيوا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه كاي صلى تارد النبي باين وساق الحديث بنحوه hadisi abi hayyan ghaira annahu sai dai shi yasa zamu ga a cikin nan imam an-nawawi sai ya ce wa fi riwayati a cikin wata riwaya ko annahu qala ya ce ala wa inni tarikum fikum saqalaini ahaduhuma kitabullahi wa huwa al-hablul wa huwa al-hablullahi wa huwa huwa hablullahi man man ittaba'ahu kana ala al-huda wa man tarakahu kana ala dalalati wafihi a cikinsa faƙulna sai maka ce man ahalu baiti suwa ne ne ahalu baiti matan matansa ƙalis sai zai da ɗan arkan ya ce la a ya ce la wai mullahi la a a ina rantsuwa da Allah inda mar'ata takunu ma'ar rajuli al'asar asra min ad-dahr mace takan zauna tare da namiji tsokaci mai tsawo na zamani sun mai tsalliku sannan sai ya sake ta fa tiraji'u ila abiha sai ta koma gidan babanta wa qaumiha da mutanenta, da haka yace ahlu baitihi asluhu asalinsa wa asabatuhu da danginsa allazina hurrima sadaqa ba'dahu wanda aka haramta musu cin sadaka bayan shi ya za mu jam'i tsakanin wannan da kuma wannan ya za mu ina ina ahalin sunna ya zami jami'i tsakanin zaid ɗan arkam shi ruwaito wannan ruwaya yace nisa'uhu min ahli baiti nan aka ce masa nisa'uhu ko man ahli baitihi nisa'uhu uhu yace la sai ma da ya rantse da Allah yace wai mullahi na rantse da Allah innal mar'ata takunu ma'ar rajuli ko الأثر من الدهر ثم يطلقها ila abiha أبيها وقومها da mutanen ta yace ahlu baitihi asluhu wa asabatu ya zama hada wannan ruwayar da waje eh ya za a yi zahiru kuma a taaru zahirin hadisan shine wa cin karo ta irin wannan abin idan aka bujuro maka da shi a matsayin shubaha ka bar ganin kana ahlus sunna kana dage wandanka da makamantansu billahi mamaki za ka shi in aka abce ka da wannan to kamar yadda na sha faɗa lokacin duk da za ku yi karatu don warware irin wannan matsalar sai ka ga sanda kuke karatun mafi yawancin mutane ba sa nan kuma irin wannan karatun ba shi ya fi mai ba ba shi ya fi damunsa kuma ga ruwaya a cikin sahih muslim sai a ce ai littafin ku ne littafin da ka fi mai ka fi girmama yana fata an fahimta an gane to wannan shi ne akwai abubuwa da dama da ya kamata mu faɗa amma saboda lokaci ba mamaki watakila mu tsallake ainihin wato wasu abubuwa abu na farko ita kalmar albaitu ana faɗarta akan abubuwa da dama a yare na larabci akan ce albaitu ana nufin alkutu abinci sannan akan ce albaitu ana nufin almaskan walman gida da kuma masauki ana ce masa albaitu sannan akan ce albaitu alkabaru kabari ma ana ce masa albaitu sannan akan ce albaitu ana nufin asharaf daukaka ma ana ce mata albaitu sannan ana cewa wato baitun rajul shine imra'atuhu matan mutum ita kanta ana ce masa baitun rajul sannan akan ce ainihin wato albaitu iyaluhu iyalin mutum ana ce musu ne albaitu sannan albaitul atiq albaitul haram alka'aba duk ana ce musu albaidu ina fata an gane sannan waka da za a yi daga nan zuwa nan ana ce masa mai albaidu shi yasa idan ya taru da wawa kuke sai a ce abu yadu ga kuma baitin da ka sani wanda aka gida da ƙofofi a ba shi yake magana ba ina ba ta an fahimta sannan akan ce baitul muqaddas ko baitul maqdis ana nufin mai masjidul aqsa ana ganewa sannan akan ce ainihin wato baitulmal mal shine inda ake tara ne inda ake tara kuɗi da makamantan sannan akan ce albaitu ana nufin al'usra shine famili gabaki da dukkan wannan kalma ta albaitu tana ɗauka mun sha faɗa maka ce kalman ahalu a ƙur'ani idan ta zo takan koma zuwa ga ma'ana guda goma na farko akan ce ahalu ana nufin wanda suke zaune a guri ana ce musu ahalu shi yasa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi daka ahlal qura sune sakinul qura wannan suke zaune a gari sannan wannan suke karanta at-taura da injila ana ce musu wato ahlul kitabi shine ainihin wato qurra'il kutub wannan suke karanta at-taura da injila dan haka zamu ga Allah yana maimaita Qur'ani yace qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sannan al'arbabu wanda suke da abu ana ce musu ainihin wato ahalu dan haka Allah sai ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurta ku ku mayar amana zuwa ga masu ita dan haka wanda suke da abu su ake ce ainihin wato sannan kan ci ainihin wato sune a jamaatu wato az wal ina jama'a idan suka haɗu maza ko mata ana ce musu ainihin wato al sannan akan ce wato al ana nufin addini kamar yadda annabi nuhu Allah ya ce masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih shine innahu laysa min ahli dinika bai daga cikin ma'abuta ainihin wato addininka sannan al'umma ana ce mata ahalu haka Allah ya ce wa annabi wa amuru bis wasabir aliha kaga ya umarci duk al'umma ne yace ta sallah sannan akan ce alqawm wal ashira mutane da dangin mutum ana ce musu al'ahalu shine Allah yace wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan kuna jin tsoron sabani zai faru tsakanin bangarori guda biyu na ma'aurata Allah sai ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan wanda suka yi tattali akan wani abu almusta'iduna li shay'in ana ce musu ahalu shine ijja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha sannan kan ce al-ahlu sune almustahiquna li shay'in wanda suka ainihin wato cancanta ga abu ana ce masu ainihin wato almustahiqu wanda ya cancanta shi yasa Allah da kanshi a Qur'ani kan faɗa maka kanshi yace shi ma alim wama yadhkuruna illa an yasha Allah sai yace inna Allah illa an yasha Allah sai yace huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira kaga shi Allah ahlu ne amma da ma'anan wanda ya cancanta a tsoron sa idan an ji tsoronsa shi kuma shi ya tantance wa mutane gafara sannan akan ce a zauja matar mutum a ƙur'ani ana ce mata ainihin wato al'ahalu yanzu da Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana da ce fa kaffaratuhu idan za ka yi kafara ba ya ce ita'amu asharati na ba shi yadda miskinai mu da goma sai ce min awsatin ma imuna mai. a haliku daga mafi tsadar abinda kuke ciyar da iyalanku suwaye a haliku kaga matar mutum ku da 'ya'yan da ke karkashin ta su ake ce ma ainihin wato halu. da haka istilahin qur'ani ya tabbatar a gurare da dama akan ce wa mata ahalu shi yasa ran da annabi ya mutu yaƙin uhudu Allah sai yake wa izga dauta min ahalika tubawwa almu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim da haka shi yasa zamu ga annabi yusuf da Allah ya ce wa sabaq albaba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lada albab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an waye iyalansa ita wannan matar ita ce ahalu amma fa duk anan jidin shi a sun yadda duk waɗannan idan an ce ahalu yana komawa zuwa ga zuwa ga mata amma matan annabi suka ce tam ba su yadda ba Allah da yace ya yi da zina amanu ku kun ba ya ce wa ahalikum naran ba ku kare kanku dawa to a istilahin in a in dai mata ba ba ce. to kenan ‘ya'yanka kaɗai za ka ce sallah amma matar ko ce ko karte wannan ba matsalar ka ce tunda sun cire mata daga cikin wa ahalu su ce ba ta ciki da haka sun in ka matsa masu sai wai a lugani. wai a lugani an fahimta ai to mu je dai tun da dai a lugan ne ba ya tabbata a lugan ba sun shiga kuma wanda malami ne ya faɗa ka yace a lugan ne su ne suka kirkiro wannan da suka rasa yadda za su yi su gudu daga wannan an fahimta ai sai shi yasa za mu ga annabi ibrahim da Allah ya ce hal ataka hadithu fi ibrahim al-mukramin idakalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qawmun munkarun Allah sai ce faraga ila ahli sai kuma wajen ahli wace ce ahlihi matarsa duk anan duk sun yadda ahalu a nan gurin yana nufin matar mutum amma shi ahalin annabi suka cire matan suka ce matan ba sa ciki kuma dogaro da irin waɗannan ainihin wato ruwayoyin suna ganin hujja ne da dalili a gurinsu ina ba ta an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace don haka wannan ruwayar da ta zo a cikin sahihin muslim a nan gurin kamar yadda kuka ganta al'imamun nawawi da ya zo cikin almajmu ko kuma da ya zo cikin alminhad sharhu sahihin muslim da ya zo yin sharki, sai ya ce wa amma ƙauluhu fi ruwayatul ukhra nisa'uhu min ahalibai ya ce maganar da ya faɗa a waccan ruwayar cewa matan annabi na daga cikin ahalul baiti walakin sai dai ahalul baiti man hurrima sadaqa ahalul baitin sa sune wanda aka haramta masa sadaqa wa fi riwayat al-ukhra fa qulna man ahalul baitihi nisa'uhu qala sai ce la sai al-imam an-nawawi yace fi ko fahatan riwayatani zahiruhuma at-tanaqub wa'annan ruwayan guda biyu idan ka kalle su a zahirin su akwai mai akwai cin karo dai ta tabbatar dai ta yi dai ta kore kuma zaka gani hatta a tsawa'i na usulul fiqh idan aka samu nassi ɗaya musbit ne dai kuma manfi ne wanne ake gabatarwa a gurin tarbi kuma kafin ma a tafi zuwa ga tarbi ya sai idan jam'i ba zai yi bane idan nasoshi ya zamanto zahiru ma at-ta'aruf sun ci karo to abu na farko shine jam'i ake tsakanin nasoshin idan jam'i ba zai yi bane sai a tafi zuwa ga tarjihi akwai abubuwa kuma wajen guda 28 da ake yin tarjihi wannan akan wannan wannan akan wannan kuma in lokaci ya bayar da izinin Allah sai na fade su wannan yana ciki sai ya ce wal ma'ruf abin da yake sananne fi mu'zamin ruwayati a cikin mafi yawancin ruwayoyin da suka zo fi gairi muslim a ruwayar da ba ta sahihi muslim ba yace annahu qala nisa'uhu lasna min ahli baiti kuma wannan lasn din a duk binciken da nayi ba lafazin da aka samu an yi amfani da lasna ina ba ta amfani ta sai dai ce la kamar yadda kuka na karanta a cikin wannan ruwayar sai yake cewa batutu awwalin ruwayatul ula al-imam an-nawawi yace wannan ruwayar da muka karanta wacce ke hannun wacce ke riyadu salihina a yanzu sai a yi tawilinta sai a fassara ta ala annal murada akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato nufi da min ahli baitihi a wannan riwayar da take hannun wacce ke cikin riyadus salihina abinda yake nufi da nisa'u min ahli baitihi yace allazina yaskununa wanda suke zaune tare da shi wa yaquluhum wanda yake ɗaukar ɗawainiyarsu ina ba ta amfanta wa amara bin ihtiramihim wa ikramihim annabi ya umarni ya ce a karrama su a girmama su wa sammahum taqalan annabi ya kira su ya ce musu nauyi wa wa'ada fi huquqihim kuma ya wa'azi akan haƙoƙinsu wa zakara sannan ya ambata ya ce fa nisa'uhu dakhilatun fi hadha kullihi matan annabi sun shiga cikin wannan gabaki ɗaya. wala yadkhulna fi man hurrima sadaka amma cikin waɗanda aka haramta cewa ba za ka sadaka ba matan annabi ba ka ina ba ta fahimta kenan wannan da yace ne sa'uhu min ahli yana nufin wanda annabi ke zaune da su yake ɗaukar nauyin su ahli shi ne ke wannan ruwayar kuma ta biyu ce wa qad ashara وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله نساؤه من أهل بيته walakin ahlu baiti man sadaka sadaqa fattufiqa ya kai ce wannan riwaya ta bi da take la yana nufin ba matan ba ahlul baiti bane wanda aka haramta musu wa cin sadaka ina ba ta an fahimta matan annabi ahalul baitin shi ne don yana zaune da su a gida shi yake ɗaukar nayin su yake kulawa da da su su kuma waɗannan da aka faɗa da ali ali da ali aqil da ali abbas da ali jafar ahalul baitin shi ne ta bangaren nasaba ko to su haramun ne a gurin su buki sadaka da haka ce wanda ya wannan ruwayar da ya kawo ya ce wai mullahi na rantsi da Allah da ya ce laɗin yana nufin ahalul baitin annabi ne an gane su waɗannan wanda ya haramta su sadaka su kuma matan annabi ba ahalul baiti ba ne da ya haramta su ciwa su su sadaka ina ba ta an gane yanzu jami'i tsakanin guda biyun ya yi ko biyu ba an fahimta yi kenan zai zamanto yana magana su matan annabi ba ahlul baiti bane ta bangaren nasaba amma da ali abbas da ali ali da ali aqilu da ali jafar su kuma ahlul baiti ne ta bangaren mu da haka wa'incin haramun ne su su ci sadaka amma matan annabi ba haramun bane ina ta an fahimta yanzu an gane bambanci tsakanin ruwayan guda biyu ina ta an fahimta to sannan har yau ka dawo idan kuna magana da ɗan shi'a ba wannan hadisin zai kawo ba a matsayin hujja a gurinsa ka koma da shi cewa na farko ya faɗi mai matsayin shi zai rubi na arkafin da ya ruwaito hadisin asu wanda suka ruwaito hadisin sun tabbatar masa da wata falala cewa da ƙadilin ita ya zaidu khairan kafira ka haɗu da alheri mai yawa saboda ka yi abokantaka da annabi ka yi sallah tare da shi ka yaƙi tare da shi su kuma da suke ƙoƙarin hujja da hadisin sun yarda da wannan falalar da yake nan ku sannan na biyu da ya ce nisa'uhu min ahali baitihi idan an ɗauki waccan ruwayan da ya ce nisa'uhu min ahali baitihi da aka masa tambaya kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko da ya ce wa qaumiha yace ahli baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurrimat sadaqa kuma ya faɗi su suwaye su yan shi'an sun yadda cewa waɗanda ma aka haramta su sadakan ahli baiti ne sun yadda kaga ba su yadda ba alil baitin ma a gurinsu a gidan sayyidi ali na farko gidan annabi mutum ɗaya suka ɗauka ita ce na na fatima duk ragowar 'ya'yan ba sa ciki ba alil baiti ba ne hatta mamarta da ta haife ta ba alil baiti ba ne da mu da muka ce na mahaifiyar na na fatima ahalul baiti ce da su da suka ce ba sa ciki ta cire ta saboda wai ai hadisul kisa wajen wanda bai shiga hadisul kisa ba bai ciki kuma saboda tsabar son zuciya ba wa'anda ma ba a haife su a zamanin ba kuma suka zo suka ce suna ciki amma wanda ayat ta sauka suna nan kuma suka ce me ba sa ciki suka cire su an fahimta yi ta yanzu wannan littafin sunan sa'i ta mala'ika bi ha ali wato mala'iku suna da ƙuduri a zuciyarsu sun ƙudurce cewa lallai shugabansu gabaki ɗaya shine ali bin abi talib wannan sunan littafi ne da gani kasan na mutanen simahun fi wujuhim wannan ba min asarin sujudi ba eh min asarin sharri ne wannan ana ganewa to sannan wanda ya wannan littafin shi ya wannan sunan wannan littafin abinda ya sa masa ikhtilafu muawiya salatu banatin nabi wa zawjuhunna min al-umawi wai kirkirar shi kirkirar muawiya da 'ya'yan annabi guda uku da kuma auren su ga wasu banu umayya kenan idan ka cire na na fatima Allah ya kara mata yadda annabi yana da ya akwai wa zainab akwai wa ruqayya akwai wa ummu kulsum wayannan sune suka haɗu suka yi ƴaƴan annabi guda nawa guda hudu kuma nassin qur'ani da ya tashi cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika sai ya ce me wa banatika bai ce wa banatika ba da yarka duk ɗalibin da ya yi ibtida'iya ya san idan an ce bintu ba ɗaya ba kenan me musannansa bintani me jam'insa banat sai Allah ya ce wa banatika cewa wa banatika ɗaya ne ko jam'i ne amma wannan malamin a wannan littafin sai da ya karyata ya ce annabi bai da wata ya in ba na na fatima ba a wannan littafin kaga wannan karyata qur'ani ne kai tsaye dan Allah ne ya faɗa a cikin qur'ani ya ce me wa banatika to gashi a cikin wannan littafin in ka ji kurafa din da ke ciki lillahi allazi la ilaha illa huwa garaka nemo ma labarin dare dubu da ka karanta ya fi maka gani kaga wannan fantakin wai annabi wa jibril min annabi wa ali min jibril min jibril da annabi da sayyidi ali sun fi malaika jibril waccan aqida da zazzaki ya faɗa waccan aqida da zazzaki ya faɗa cewa in ka shirye ta halittar Allah in ba Muhammadu rasulullahi ba to ba wanda ya kai ainihin wato shi wannan mutumin ainihin wato daraja an fahimta ai to shine ranar nan na dauko mu wannan shi a wannan littafin Na ce an dai hujja ku cewa saboda an sa su a mayafi ne nace to in baka sani ba barin faɗa ma a littafin ku akwai ruwan da aka kawo aka ce jibril ya shiga mayafi nace me yasa ba ku taba faɗa ma duniya kun ce jibril da ahlul bait ba tunda ya shiga mayafi ya ce ina ya take na ce ga ta a littafin kaga unwanu shine neman da jibrili yayi annabi ya karbe shi karo na shida wajen yin shiga hadisul kita hadisun mayafi inda ma sami a jibrilu ayatar tsahiri min Allah ta'ala fi haƙƙi ahalul baiti talaba min annabi an ma abu. lokacin da mala'ika jibrilu ya ji wannan aya ta sauka inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa to shi ma ya nemi cewa yana so ba zai shiga ciki fa na lahu annabi sai annabi ya masa izini wa hada bayyana wannan yana bayanin afdaliyat ahli albayt ala almalaika cewa ahli albayt sun fi malaiku ma daraja an fahimta yi. qala Jibra'ilu Jibrilu ya ce wai ata'azanu ya rabbi li an ahbita ila al-ardi Allah zaka yi min izini in sako ƙasa ma a ma'ahum salisan dan in kasance na shida tare da su kenan kun ga a ciki an sawa da Hassan da Husaini al Hassan al Husaini al Ali uku kenan ku? sai Fatima sai wa sai manzan Allah sunawa to ya yace a bashi dama ya sauko daga sama ya zama ne na shida fa sai Allah sai Allah yace na'am qad tulaka na maka izini ba habat jibril sai aminin sama mala'ika jibril ya sako wa ƙala ya ce assalamu alaika ya rasulallah al'aliyul a'ala maɗaukakin da ɗaukakarsa ta fi takowa yi salam yana karanta maka gaisawa ya kusuka bittahiyyati wal ikram ko wal ikram yana keɓance ka da gaisuwa da mutuntawa ya ƙulu laka yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da ɗaukaka ta ma sama'a mabniyatan ban halitti sama ginanniya ba wala ardan madihiya ban halitti ƙasa wacce aka shimfiɗa ba wala ƙamaran muniran ban halitti wani wata mai haske ba wala shamsun mudiyan ban halitti wata rana mai haskakawa ba wala falakan yaduru ban halitti wani falaki wanda yake jujjuyawa wala baharin yajri ban halitti wani teku wanda yake gudu wala fulkan Yisiri. ban halicci wani kwale-kwale ba wanda yake tafiya a cikin teku illa ne ajilikun wa mahabbatin sai don saboda ku kuma don kaunar ku ne wannan an gane wa kada azina li haqiqa ya mun izini an adakula ma'akun ko wa kada azina li an adakula ma'akun fahalta abin liya rasulallah Allah ya mun izini ya ce in zo in shiga mayafin nan tare da ku to ka izini kuwa Ka ga idan Allah ne ya bashi izini ai zuwa kawai zai ya fada mai ko ba shi yasa ba wai ce ba abin Allah ya ma annabi sai dai ceto eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya amin alwahyi ya kai amintaccen wahyi innahu qad azintu laka cewa na maka uzini fadaka da jibra'il sai mala'ika jibril ya shiga ma'ana tare da muntahatul kitabi karkashin wannan mayakin wannan faruwa ya ce a cikin littattafan shi'a jibrilu shine na shida a cikin mai mayafi amma ka taba jin dan shi an da yace in dai saboda an shiga mayafi ne jibrilu shi ma ahlul bait ne kuma lokacin da ya addu'a yace Allahumma haula ya ahlul bait kenan a wannan ruwayar malaka jibril yana ciki ko bai ciki amma ka taba jin dan shi an da yace jibril ahlul bai ne ba za ka taba ji ba sannan gashi wannan malamin cewa wai wa'annan ƴaƴan na annabi kirkirar ƙarya kai ƙarya ne babu masu saboda kan na usman ya aure bi daga ciki abul as ibn rabi ya aure ɗaya daga ciki suke ta kokarin sai sun kare ta cewa wannan abu ba ai haka ba ina fata an gane to yanzu jam'in da muka yi muka ce wacce ruwayar ta farko wacce muka karanta wacce ke hannun shi yasa sanda nazo yana fassara da yace nisa'u min ahli baiti walakin nace ku rike lakin saboda wannan lakin ɗin da ya kawo ko ba haushi duk in yana bayani kar ya ce lakin sai dai to akwai tsarin bayani ba ba bane kuma lakin duk ɗaliban nawa sun san har fusti da rakin ne dama duk lokacin da ake magana aka kawo lakin to ana so a riskar maka da wani abu ne wanda ba a so ka fahimce shi haka abin yake kuma ba haka abin yake ba ina ba ta an fahimta shi yasa yace lakin sai dai wannan lakin ɗin da ya kawo ya ci gaba da bayanin ya ce maka kaza kaza kaza kaza wato lakin walakin ahlul baiti man hurrima sadaqa ba'dahu yana nuna maka cewa akwai ahlul baitin da ya haramta ci sadaka akwai wanda bai mai ba bai haramta ba ahlul baiti na surukuntaka wannan ba haramun bane suke amma ahlul baiti na nasaba ne haramun ne suke yana fata an fahimta shi yasa ya kawo wannan lakin din idan mutum ya ce a shi dai a da an riga an samu bai yadda ba ba za a yi jam'i ba to dama dukkan nasoshin da zahirin su cin karo ne a fili to dole abu na farko a nemo ma'anar wannan a nemo ma'anar wannan a jam'i tsakanin an ko mutum ya ce bai yadda ba to bari mu ba shi misali da ayon ƙur'ani wataƙila lokaci ba zai ba mu ba amma zan buga misali da karanci dozin ɗaya an fahimta ai wanda zayoyi ne na qur'ani zahiru kuma at-ta'aru in ka kalle su a fili akwai cin karo wannan ta tifka wannan ta yi ta warware an gane kuma ba tifka ba warwara ga wajen wanda bai gane ba shi zai dauka akwai tifka akwai mai kamar yadda wanda bai fahimta ba zai je dauko maka sai musulmi ce ai gashi nan an ce matansa ne nan an cewa ba nan an ce alubaitin shi ne nan an ce ba alubaitin sai ka ce a'a can da aka ce ba ahal ba ainihin wato ahalul baiti ne ana nufin na nasaba nan da aka ce ahalul baiti ne ana nufin na rukuntaka shi ake nufi ina ba ta an gane nan ya halatta su ci sadaka waɗannan waɗansu kuma bai halatta ba ba su ke nan kai abin da ruwa suke ne ina ba ta an gane aya ta farko da Allah madaukakin sarki ya magana a Qur'ani ya ce alif lam mim sai ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin a nan gurin alkur'ani Allah ya nuna cewa shiriya ne ga masu tsoron Allah wani gurin kuma sai ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yanzu al muttaquna ba ce bantattun mutane bane a cikin mutane annasu ba ya shafi kowa da kowa da kafiri da musulmi da kowa da kowa ya shiga ko to nan qur'ani Allah ya ce shari'a ne ga masu tsoron Allah can kuma ya ce shari'a ne ga duk mutane zahiru kuma a ta'aru sai ka ka nemo me shari'a ga masu tsoron Allah anan kuma me shari'a ga kowa da kowa wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu Allah ya ce wa annabi laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha sannan ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man ya sha kaga ya ce masa ba ka shiryewa Allah ne ke shiryar da wanda yake so kuma ya ce laita alaika hudahu shiryar su ba hannunka take walakin Allah ya hadi sannan Allah kuma wani gurin ya ce wa innaka tahdi ila siratin kaga nan ya ce bai shiryawa nan ya cewa yana yi kaga zahiru kuma a taaru in ka ce an ci karo da haka dole a tabbatar da daya wurgar da daya shikenan sai ka fara da Qur'ani kafin ka zo sai muslim abin da ya kamata ka yi kenan sannan Allah ya faɗa aya ta uku ce, fa ma idhil la yusalu an zambihi insun wala jan ranar alkiyama ba za a tambayi mutum ba ko aljani dangane da zunubinsa nan Allah ba ya kora ba za a tambaya ba wani gurin kuma Allah ya rantsuwa ya ce fa rabbika na rantsi da ubangijinka lanas'alannakum ajma'in wallahi sai mun tambaye su ga baki ɗaya amma kanu ya amalu dangane da abin da suka yi na aiki kaga can Allah ya ce ba za a yi ne ba ba za a yi tambaya ba nan kuma ya ce sai yayi ne sai yayi tambaya sai ka nemo wata tambaya sai ya ce ba zai a can ba wace tambaya kuma ya ce zai a nan kaga zahiru kuma a ta'arud ai bai gaza cewa nan an ce nisa'uhu min ahli baiti kuma can an ce kuma la to shine muka faɗa maka ma'anan waccan da kuma ma'anan mai ma'anan wannan ina fata an gane sannan aya ta hudu Allah ya ce wa manyan yahdihi Allah fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirya da shi ya nuna masa hanyar shirya ya kama tirki to shine shiriyi amma wa man yudlil wanda Allah ya nuna masa hanya bata ya ji ya bi yace ita zai bi sai yace falan tajida lahu awliya min dunihi wa nahshuruhum yawm al-qiyamati Allah ya ce za mu tayar da su ranar kiyama ala wujuhihim umuyan wa man wa bukuman za mu tayar da su umiyar mai umiyar ba makahu ba sannan wa man? mai sum ba shi bane kuma wanda bai ji bukum shi kuma wanda bai bi wanda bai iya magana ba Allah ya ce ma ma'awahum jahannam kullama kabazzidnahum sa'ida haka Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu yawmal qiyamati قال رب لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله بيتي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى معنى آية الله يتي تهدى سوما كاذبة فهذا كما الله مدوكتين سركية بداء ونقولي يتي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا me ya kai mamakin jinsu da ganin su ranar da za su zo mana kaga tun ya ce za a tayar da su mai makafi kurame bibaya a nan kuma yake asmi' bihim wa absir yawma ya atulana me ya kai mamakin jin su da ganin su ranar da za su zo mana amma lakin zalimun yawma fi dalalin mubin haka Allah zai ce laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka min duk wani rufi muka bude maka shi a yau alkiyama Allah ya ce fakashafna anka bi ta'aka al-yawma fa basaruka al-yawma sai ganin ka ya zama to yana da kaifi kuma wa za a yi ma wannan shine wanda ya bijire ma dokar Allah dan Allah ya ce waja as-sakaratul maut bil haqq zalika min ba zalika ma kunta minhu wa nufikha fi suri zalika yawmul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun sai a ce to laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma kaga kan an ce za a tayar da shi makaho wannan nan an ce za a tayar da su Me ya kai mamakin ganinsu da kuma jinsu alkiyama sai ka je ka nemo mai ma'anar wannan sannan Allah ya ce ya ayu hallazina amanu ko ya ayu hannasu hal ya ayu hannasu suru ni'matallahi alaikum sai ya ce hal min khaliqin ghairu Allah akwai wani mai halitta a sama da ƙasa wanda ba Allah ba akwai babu ko to sannan Allah kuma ya ce annabi Isa ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tsairi fa anfuku fi fa kuna tsairan ko da da izinin Allah yake amma Allah ne yake hal min khaliqin ghairullahi akwai wani mai halitta da izinin Allah a kuma annabi Isa yana wa yana halitta ya ce anni akhluqu lakum min ad-din ka hay'ati tsairi fa anfuku fihi fa yakunu tsairan bi idnillah wuri na shida Allah ta'ala ya ce walaƙad kuddibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuddibu uduhum hatta atahum nasruna sai Allah ya ce wala mubaddila babu canji li kalimatin lahi ga kalmomin Allah walaƙad ja'at walaƙad ja'aka min naba'il mursali sannan ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sannan ya ce la mubaddila li kalimatin ba canji ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa samiul alim sannan haka yace watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi ba Allah yace babu canji ga kalmomin sa ba to sannan Allah sai yace kuma wa idza baddalna ayatan makana aya ko kuwa Qur'ani ba kalman Allah bane to kuma yace la mubaddila min sannan ya ce kuma wa'iza baddalna ayatan makana ayatan idan muka canja aya a makofin wata ne wata aya sai ce wallahu a'lamu bima yunzil kaga tan yaci ba canji kuma ya ana canza sai ka je ka nemo ma'anar da kanka aya ta bakwai Allah ya ce aina ma ta kunu idrikumul maut walau kuntum fi burudin sai ce wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi in wani abu ya same su mai kyau sai wannan daga gurin Allah ne amma wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi in wani bala'i ya same su sai daga gurin annabi ne Allah sai yake kul kullum min indillahi dukka da mai kyau da mara kyau daga gurin wa sai ce fama li haula il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha sai ce ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min min fa min min fa min nafsika to sai ka san yadda zaka yi ka hada rayuwa da ya ce duka daga gurin Allah ne yanzu kuma an ce a'a mai kyau daga gurin Allah ne amma mara kyau daga gurin wa bayan can an ce da alhasanatu da asayyatu qul kullun min me an ce to yanzu a'a mai kyau daga gurin ka daga gurin Allah ne mara kyau kuma daga wa sai ka san yadda zaka yi da ainihin wato ayoyi guri na takwas ne wa in Allah ta kusitu fil yatama fankihu ma daba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa in khiftum la ta'dil idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah sai ce fawahida wani gurin ma Allah ya kore su walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada ba za ku yi adalci tsakanin mata ba Kaga nan ya ce in kun ji tsoron ba za ku yi abu ko to nan ya kore ma ya ce ba wanda zai iya da haka sai ka fara ka ce matar ka nawa in ya ce biyu a mata to baban ka ba matar ka nawa in ya ce a uku ne hudu ka ce to billahi na ji azalimi Don Allah ne ya ce har abada ba zai yin adalci ba in ya ce a'a ai abin da ake nufi adalci a nan ma'anarsa daban adalci a can ma'anarsa daban sai mu ce maka to waɗannan ruwayan guda biyu ita ma waccan ma'anarta daban waccan ma'anarta daban an fahimta ai sannan Allah ya ce aya ta tara ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce alaikum anfusakum kowa ya lazunci kansa la yadurrukum man dalla idza tadaytum in kai ka gane kada Allah ya sa kowa ya gane ba ka wani la yajrukum ba zai cutar da ku ba man dalla duk wanda ya bata idan ta dai kuma inda ku kun shi ba shikenan ba kowa ya ta kansa to yayin da Allah ya ce la yajrukum man dalla idan ta dai to sannan wata ayi sai ta kuma cewa wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari an gane kaga wannan ayar ta ce inda kai ka gane shi kenan kai zaman ka ba abin da ya dame ka kar kowa ya gane wancan ayan kuma ta ce walta kummi dole kuma yanzu a samu wata jama'a da za ta tashi kira mutane zuwa ga aikin mai aikin alheri sannan aya ta goma Allah sai ce in firu khifafat wa thiqalan an gane wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun me in firu khifafat malamai suka ce ku fito wato khifafan wa thiqalan shine kuna masu ainihin wato wadata sannan kuna masu talauci shine imfiru khifafan wa thiqalan an gane sannan wa rukubanan wa mushatan kuna masu hawa dabbobi kuna masu tafiya kasa wa akuya da masu ƙarfi da masu rauni kowa sai ya fito in za a tafi jihari shine imfiru khifafan sannan wata ayar Allah kuma sai ce wa ma mu'minu almu'minu liyanfiru mai nan ba ya ce a fita ga baki ɗaya ba da mai rauni da mara rauni da mai mai kuɗi da mara kuɗi da wanda yake ƙasa da wanda yake tafiya Allah kuwa sai ce ta ya buta amma nan sai ce wa ma kana mu'minu liyan firu min bai yiwa ga masu imani kuma su kwashe su fita ga baki ɗaya. ba shi yace a fita ba kuma sai yace to kar a fita ba kar a fita ga baki ɗaya. sannan aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa an laisa lil insani illa min mutum bai ci wani abu na sakamako da zai samu a lahira sai abin da ya na aiki a duniya kuma wa anna sa'ayahu sawfa yura duk abin da ya na aiki kuma da sannu sai ya gani amma wata ayar Allah ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani wacce ba a ba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bi yanzu idan abin da mutum ya aikata kadai zai gani a lahira illa ma sa'a ai ba yadda za a yi inda matan inda annabi yake matan su je can dan aikin su bai kai su kai wajen ba ba haka ne? matarka an fahimta ai ko da ta shiga aljanna in aikinka bai kai nata ba ai bai kamata a kai ta inda kake ba saboda Allah ya insani illa min amma kuma wata ayar Allah ya sai ce wallazina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana min in dai zuriyar ta bi su da imani in illa ma sa'ani to sai dai a ba kowa aljanna gurgudan wa aikin da yi ka daban tawa ta ka daban ta iyalinka daban ina ba ta an gane sannan aya ta goma sha biyu shine Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi ولن يخلف الله وعدا سيتي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تقول وني أوجن shekara dubu شكرا da نسكي جرقاها a suratu a as da haka yi yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alf sana nan gudun ya faɗi shekara nawa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tahut nan ba ya ƙara faɗi shekara nawa shekara dubu amma a suratul ma'arij haka yace ta'arudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shekara nawa dubu wuni ɗaya ne nan Allah ya ce shekara dubu sun ya shekara nawa dubu hamsin kuma wuni ɗaya ne aya ta goma sha uku Allah ya ce wa laƙar kalaƙanin samawati wal arda wa ma bai na ma fi me fi sitta ta ayyamin a cikin kwanaki nawa sannan ya ce wa ma masana billu ba wata gajiya da ta shafi yau a nan ba ya faɗa ya ce cikin kwanaki shida ya halitti mai da ƙasai ba to a wata ayar haka ya ce kul a innakum ku nan لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له سيتي ذلك رب العالمين كنا كافر سيما ألا مدوك كنسركي وند يحل تقطع أتكن فالكي بدابي سيتي مي ونم مغانا شيني أبنجل تالكي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل كاغا غابيو غابيو إلان كادا زي باكا نوا hudu ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أخرا قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين sannan ya sai ya cika halittar kwana nawa sai ya cika ainihin wato halittarsa a cikin kwana ainihin wato guda ainihin wato biyu an hafi kullum sama'in amraha wa zayyana sama'ar duniya bi masabi fa hifza zalika takdirul aziz al idan ka koma lissafin da kyau za ka ga da ya ce khalaq al-ardha fi yawmayn kwanaki nawa biyu wata ja'aluna lahu andara zalika rabbul alamin sannan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha ƙaddara qaddara fiha qawataha fi arba'ati ayyamin ga biyu ga hudu nawa zai baka shida ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض يا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقداهن سبع سماوات في يومين kaga nan wasu ayoyin da ka ga kamar ya nuna kwana takwas ne a nan waccan kuma kwana nawa shida sannan sammai Allah maɗaukakin sarki a nan gurin ya faɗa ainihin wato guda bakwai a guda bakwai ne dama guda bakwai ne to kwanakin nan in ka kalli tsarin za kwanaki guda takwas amma a watan ya ce fi sittati ne ayyamin wa ma masana min lubu sannan aya ta sha hudu lokacin da Allah ya ce idh qalatil mala'ikatu ya maryam lokacin da mala'iku suka ce mala'ika mala'ika ba dangi bane inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah har zuwa karshe amma a suratu maryam ai Allah ya ce idin ta wa zakur fil kitabi maryam idin ta bazat min aliha فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها من كاغا كم ملائكة ني كم كما ملائكة بعديبا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا an aiko ne ne dan in miki albashir cewa zaki haifi ɗa tsarkakaki a nan kuma idqalatul mala'ikatu sanda mala'iku suka ce ba mala'ika ba sannan adawa da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul fussilat Ba amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa har zuwa inda Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin ba Allah ya ce ya tura musu azaba ba fi ayyamin a cikin kwanaki ba kwana ba a cikin suratul qamar sai ya ce kazzabat adun fa kaifa kana azabi inna arsalna alaihim sarsaran ko inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin atin mustamir kaga can ya ce ayyam nan kuma ya ce me wuni ya za a yi wani kwana ɗaya ya zama kwanaki zai yi ba zai yi ba sannan mun sha faɗa ƙur'ani za ka ji ya ce rabbul mashriqi wa rabbul maghribi sai ce la ilaha illa hu fattakhidhu sannan ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin gabas nawa yamma nawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi Allah ya rantsi da ubangijin gabas da yawa ya rantsi da ubangijin wa yamma da yawa sai ka je ka bincika ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne gabas da yawa yamma da yawa sai ka je ka bincika sannan Allah da yake a cikin suratul qamar da kuma cikin suratul shamsi shi wanda ake faɗa ake cewa ƙudaru, wanda Allah ya ce idan ba aka ashqaha lokacin da matsiyacin cikin sa ya zaba da faqala lahum rasulullahi na qatallahi fakazzabu kaga sai suka kare ta shi jami'i ko a aqaruha sai suka soke ta amma a cikin suratul qamar Allah ya ce fa nadu sahibahum fata'ada ba a ƙarshe ya soke ta nan Allah ya ce sun kashe ta tan kuma ya ce yayi ne ya kashe ta ƙur'ani ne sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a aya ta ashirin ko ta sha takwas ya ce allazi ne zahiru na minkum min nisa'in wanda suke yin zahari ga matansu daga cikin su kwatanta wani abu da iyayensu Allah ya ce ma hunna ummahati ba iyayensu ba ne sai ce in ummahatuhum illa la'i ba wata uwa a duniya an ba wata ta haife ka ba haka Allah ya faɗa ba sai yake wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura ba ya ce in ummahatuhum illa allati waladnahum ba sannan kuma ya yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ya ce ba wata mace wacce take mahaifiya a duniya sai wacce ta haife ka kuma ga wasu ma su ma ya ce me iyaye ne kuma da ya yace hurrimat alaikum ummahatukum ay alisa ko su yawa ko aga ya lissafa waɗanda suke ainihin wato iyaye sannan na sha tara shine Allah ya ce hada mu la tuku wannan rana ce da mutane ba za su yi magana ba wala uzanu lahum ba za ma su nemi izini ba wajen maganan ballantana su kawo uzuri ba za a yi musu izini ma su yi magana ba ballantana su kawo izini ba Allah ya ce ba za su yi magana ba Ko ba za su nemi izini wajen magana ba ballantana su kawo uzuri a wata ayar Allah ya ce sun malanta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrik sai sun rantsi da Allah su nan Allah ya ce ba za su yi magana ba ko na ma su kawo mai uzuri gashi kuma nan suna kawo uzurin suna wallahi rabbina ma kunna mushrik sun kawo uzurin ko ba su kawo ba sun yi magana ko ba su ba kuma Allah ne nan ya faɗa ya ce yau ba za su yi magana ba ba za ma a yi musu izini gurin magana ba balla su kawo uzuri kuma gashi nan Allah ya yana kawo cewa gashi suna kawo mai suna kawo uzuri shi yasa a watan ayan a suratul nisa yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tasawwa bihim al-ard sayce wala yaktumuna Allah za su yi magana amma ba za su yi boye ma Allah ko ba kenan za su yi magana ko ba za su yi ba to kuma wannan ayat ta ce ba za su ba za su yi magana ba sannan aya ta ashirin Allah ya ce wa annabi inna ma an ta munzuru manyan yakhsha kai kawai za ka yi wa'azi ne ga wanda ka san yana jin tsoron tashin alƙiyama, haka ne to sannan sai Allah kuma ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala min li yakuna lil alamin dan ya gargadi ga dukkan talakai duk talakai na kowa ke jin tsoron alƙiyama? to nan Allah ya ce dan ya wa'azi ga masu jin tsoron wa alkiyama nan kuma an ce dan ya wa'azi ga wa ga talikai kawai to wayannan misali ne kaɗan daga cikin ai wanda za ka ga zahiru kuma a shi ya sa shek muhammad aminu shakiki wanda littafin dabu ihamul istara tun kuɗi wahami da fahimta cewa akwai a ta'aru cin karo tsakanin nasoshi to shi ya sa malam mutar yana nuna min cewa lokaci yayi ne amma ko da lokaci yayi zan yi ƙoƙari zan faɗi wa'annan kawa'idin a gurguje yayin da aka samu ainihin wato ta'aru cin karo tsakanin wato nassoshi na ainihin wato shari'a malaman usulul fiqi suke cewa la ta'aru ga nusus ash-shar'iyya fil hakika. babu cin karo tsakanin nassoshi wanda Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa a hakika. wa inna ma huwa fi dhihnil mujtahid mutumin da zai yi kokari wajen ya fahimci nasoshin shine yake fahimtar cewa wannan da wannan sun ci karo ina ta an gane tun a farko ya kamata ka gane wannan in dai Allah ne ya magana ko annabi ya faɗa to ba tun karo kai da kake kokari ka fahimci maganar Allah ko maganar annabi kai ne kake ganin da wannan maganar da wannan sun yi me sun yi karo sannan suka ce al-muraddihat inda ta'arudu 23 muraddihan abu guda ashirin da uku ake rinjayewa gurin tarjihi na farko yurajjabu almutawatir ala al-ahad idan aka samu wannan hadisi mutawatiri ne aka samu hadisin nan ahad ne idan suka ci karo jam'i ba zai yi ba wanne ake gabatarwa akan wani sai a gabatar da mutawatiri akan wa akan ahad da farko kenan ko sannan yurajjahu almuttasil ala al-mursal idan wannan hadisi mursal ne wannan kuma muttasil ne an yi ai jam'i jam'i ya kasa wa yanzu ne za a rinjayar muttasil za a gabatar akan wa akan mursal sannan turajjihu riwayat Autar, awsat wal akan yi tarjihin ruwayar wanda yake shine mafi aminci mafi hadda mafi fikihu alaman dunahu akan wanda ke kasan shi shi yasa ka'ida idan alimamul bukhari da muslim suka ruwaito hadisi a matsayin su na thiqatu idan wani ya ruwaito hadisin da ya saba wa nasu abu na farko shine ai jam'i in jam'i zai yi idan ba zai yi ba jam'i to dole ai tarjihi in jarhi ta wannan tarjihi ba zai ba to dole a ɗauki ruwaya da ta zo a bukhari da muslim mahfuza ce waccan kuma su. ina ba ta an gane wannan ƙa'ida ce ta karatu mai zaman kanta sannan abu na hudu shi ne shine yurajjahul akthar ruwatan alal aqal ana gabatar da wanda suka fi yawa wajen ruwaya akan wanda suke da karanci sannan turaddahu ruwayatul rawi al ala adalatihi akan rinjayar da ruwayar mutumin da aka yi ittifaqi akan cewa adili ne alal muktalif fi adalatihi akan wanda aka yi sabani wajen adalcin shi wala ya ruwaito hadisi malaman hadisi sun ittifaqi adili ne wala ya ruwaito hadisi ana sabani akan adili ne ko ba adili bane ruwayar wannan ta ci karo da wannan idan zai yi a jami'in, in jam'i ba zai yi ba to yanzu dole a yi takadimin ruwayar wanda ya fi mai aka yi ittifaki akan adalcin shi akan wanda ake a akan shi sannan yurajjahu akan yi rinjayar da man salima min al-ittirabi alal mutsari akan wanda ya kubuta daga ittirabi akan wanda yake shi bai kubuta daga ittirabi ba sannan yurajjahu ma lahu shawahidun alama la shahida lahu duk wanda ya ruwaito da hadisi yana da shawahid na wasu bangarori da za su karfafi wannan hadisin to dole a yi tarjihin hadisinsa akan wanda ba shi da shawari sannan turajjahu ruwayatul sahabi sahibul waqi'a ala ghairihi akan yi ainihin wato ruwa rijjayar da ruwayar ainihin wato sahabi wacce ta auku akan shi akan wanda ba shi ba sannan turajjahu ruwayatul rawi ala ra'ayihi akan yi rinjayar da wato ruwayar abinda sahabi ya ruwaito akan ra'ayinsa ina fata an gane ra'ayinsa daban kuma me abin da ya ruwato na hadisin annabi daban sannan turajjahu ruwayatul muthbit ala nabi akan gabatar da ruwayar da take tabbatarwa akan ruwayar da take mai take korewa kenan wannan hadisin abu na farko in ma jam'i ba zai yi ba dole a yi takdimin ruwaya da ta tabbatar akan wacce ta mai wacce ta kore ina ba ta an fahimta ruwaya ta biyu da suke kafa hujja da ita mai ta yi korewa ta yi tunda ta ce la ko. ruwaya ta farko mai take tabbatar a ƙa'ida gurin tarjihi in ma jam'i ba zai ba dole a gabatar da ruwaya da take mai tabbatarwa sai akan ruwaya da ta kore wannan ƙa'ida ce ta ainihin wato ilimi sannan akan gabatar da ruwaya da mattufiq a rafihi ala fi rafihi wa waqihi wannan idan an je abubuwa guda uku malamai suka faɗa da tattaban usulul in Allah ya idan an nemi wannan bayani za a ainihin wato samu bari mu karanta wannan hadisin kwaya ɗaya da ya rage shine wa an imran وعن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه موقوفي نقو يا أيكم أبو بكر كي نما قنا سفيه أنه قال شي سيدنا أبو بكر ياتي أركبوا محمدا شيني كجرم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته dangane da ainihin wato mutanen gidansa da haka suka ce ma'anahu ra'uhu wa hatarimuhu wa akrimuhu ku kiyaye ku mutunta su ku karrama su wallahu a'lam da haka sati mai zuwa sai mu tashi sabon babi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh eh eh, eh to shi ba bambanci kawai sai dai in ka koma littafin wal hadith shi maqufi ita shi asari. abinda dama kai tsaye sahabin sun ya faɗa ko aikin shi an san shi ya faɗa amma maqufi ba a iya gane cewa sahabin ba shi ya faɗa ba akan ɗauka kai tsaye maganar annabi ka gane shi ne bambancin su shi eh, a ko iya akan ɗauka akan fahimci haka idan yi magana ai sahabi ba zai jingina wa annabi abin da bai faɗa mai siya ba to su masu magana asali shine abin da kai tsaye da an ce wannan maganar sahabi ce ko aikin shi an san cewa ba ta da alaƙa ba annabi bane ya faɗa amma mawqufi shine abin da in an faɗa mai saurare zai iya ɗauka magana ce ta ta annabi to da haka sai ce wannan maganar mawqufiya ce wato ko da kana tsammanin annabi ya faɗe ta to ba annabi bane ya faɗa shi sahabin shi ya faɗa wanda ya rawaito magana irin wayannan kuma suna nan da dama zaka dinga ganin su a dauka magana ya ce kuma wato ya ce annabi ne ya faɗa ba annabi bane ya faɗa sahabin ne ya faɗa sannan a ɗaya bangaren kuma yayin da suke da mawqufi akwai marfu'i shine sahabi ya faɗi magana ko ya aiki wanda bai ce annabi bane ya faɗa kai tsaye amma kuma hukuncin annabi ne ko aikin annabi ne shi sa suka ce duk abin da yake la majalilin ra'ayi ba za a iya gano shi ba sai ta hanyar wahayi idan sahabi ya faɗa ko ya aikata to dole za a ɗauka aikin annabi ne ko magana annabi ne ina fata an fahimta wannan yana nan kuma amma suka ce da sharadi ya zama tun sahabi bai karɓo maganganu daga gurin malaman yahuda wanda suka rayu da su a madina in yana karɓowa to ba za a karɓa ba amma in ya bai karɓa to in yabi za a yi za a karɓa dan sahabbai wannan da ittifaqin malaman musulunci na duniya ne sahabban annabi ba zai magariya ba ba sa yi Allah ta'ala ya ƙara musu yadda da haka za mu tsaya a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh